gwada Allah Allah ya kawo ranar da yau shugaba Buhari ya rattafa hannu a kan wannan kudurin doka abu ne da mana farin ciki ya farin a wannan ma'aikatan mai domin wannan abu ne da ya gagara shekara da shekaru yanzu kusan shekara 20 ake fama da wannan tsarin wannan dokan ba ma haka ba dokan da ake amfani da su yau a kasan yanzu a takaice tun 1967 aka yi su kuma babu wani muhimmin canje-canje da aka tun wannan lokacin duniya ta ci gaba wannan ayyuka mu sun canza a karshe da yau a duk duniya suna ganin bai dace ga zamani ba kuma ya hana masu sa jari a kasashe da yawa idan suka tashi sa jari ba za su kawo kasan ba domin tsarin da muke da shi ya bambanta da ko'ina shi sa aka ta iyakan iyawa a tabbatar cewa wannan doka an tabbatar shi ga ɗan najeriya da ya dogara da ma'aikatar man fetur yaya wannan dokar za ta sauya rayuwarsa eh, na farko yanzu za a ga bambanci da canji domin eh, baran ba da misali eh, kamar shekara biyar da suka wuce akwai jarin da aka sanya afirka daga kamfanoni manya-manyan kamfanin man fetur sun kai har dala biliyan hamsin a cikin wannan biliyan hamsin din duk bai wuce uku suka shiga najeriya ba dalilin shine akwai rashin tabbasa ka san mu dokokinmu ba mu kammala su ba kuma a halin da ake ciki dokokin da muka sa na musamman yadda za a raba dukiyar na tsakanin mai jari da kuma kasa ya bambanta sosai shi sa mutane suka ke zuwa saboda haka abin da zai faru shine wannan masu sa jari za su dawo Najeriya wanda muke tare da su su ma za su kara sa jarin kansu a karshe za a samu ayyuka za su bunƙasa kamfanin nan za su ci gaba da aiki shi yasa a karshe gwamnatin tarayya da masauran gwamnatoci duk za su samu dukiya na da ba su samu ba domin ayyuka za su yawa shi yasa takaice za a samu karin dukiya na biyu zai kawo ci gaba a kasa domin duk shekarun da aka yi kullum ana fafutukan sanya man fetur wato ita bakan man fetur a fito da shi amma ba sa hanya hankali akan gas ba so wannan doka ta mai da hankali sosai domin ta bada sarari da yadda za a yi iskan gas din na kawo shi gidajen mutane kamfanoni da iran inda da ake ake wutan lantarki a karshe nan zuwa shekara uku zuwa fito za a ga bambanci domin kasar nan za ta ci gaba kuma dukiya za ta shiga hannun mutane akwai ma masu cewa kamfanin NNPC zai rabu gida-gida haka ne abin da zai faru shine kamfanin NNPC nan kamar yadda aka sani ko corporation ake kiranta da eh, wannan doka ta sanar da ta zama kamfani kamar kowanne kamfani da aka sani a kasa za ta biya haraji za ta biya royalty yadda kamar sauran mutane suke yi kuma a karshen shekara ta cewa masu jari a kamfanin su ce mun yi riba ko ba mai ba kaga shi da bambanci amma da can kowanne kwamacala da muka yi eh, sha ake da shi domin babu wannan sa hankalin duk da aka samu bambanci nan shekara hudu da biyar da suka wuce na akwai bambanci kwarai da kasa kamar da mutane suka sani an samu eh, kyakkyawan shugabanci musamman daga gwamnati gwamnatin tarayya shi sa za ga misali asaran kamfanin nan shekarar 2018 muka tashi daga asara wajen biliyan 800 an wuce wannan lokacin kuma kamar shekarar ya wuce 2019 aka dawo da wannan asaran kusan naira biliyan uku kacal